الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناجس وإن كان صاحبه غير مكلم ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء في ساعة موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والمحب التام لا يؤثر فيه لوم لوم اللائم وعذر الآلم بل ذلك يبريه بملازمة المحبة كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائهم فإن الملام على ذلك كثير وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna iraqiyya التحفة العراقية في الأعمال malamin nan همشاك مالمنا taqiyuddin abu al-abbas ahmad العباس abdul halim عبد abdul salam عبد taymiyyah al-harrani الحراني dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 kuma wannan shine darasinmu na 49 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi kuma wannan shine na 93 muna nan a babin mahabba wato san Allah wanda ibnu taymiya yake gaya mana cewa shine tushen komai san Allah shine tushen komai duk wani abu da zaka so kana son shi ne dan Allah duk wani abin da zaka ki kana kin shi ne domin ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mumini ba zai zama cikakken mumini ba sai ya so dan Allah ya ki dan Allah ya so waɗanda Allah ya ce a so su annabawa da manzanni da sahabbai da sauran salihai da muminai duka ya ki dukkan wasu da Allah ya ce a ki su kafirai da shedanu da waɗanda suke makiya Allah wanda ita ce alama ta nuna cewa mutum mumini ne na gaskiya a satin da ya wuce ibn taymiya yana mana magana a kan masu da'awar fana'i ko kuma al waɗanda suke ganin za su iya narkewa yayin da suka ji ambatan Allah ko a'a saboda yawan ibada ko su ga cewa babu abin da suke gani sai Allah wanda wannan nau'i ne na kafirci nau'i ne na ittihadi ce kowa da kowa Allah ne komai da komai Allah ne ka ba baka ganin kowa sai Allah baka ganin komai sai Allah babu saman mai sai Allah wannan nau'i ne na kafirci wanda kafirci ne da ya tsara kafircin yahudu da nasara sannan yayi magana akan waɗanda suka rasa hankalinsu wato hankalinsu yakan gushe wai saboda tsananin bege da tuna Allah tsananin bege da zikiri sukan kai wani yanayi da hankalinsu ma zai gushe su samu wani hauka wato hauka na soyayya to taimiyya ya yayi magana akan wannan wanda kuma ya nuna cewa wannan ba alama ce ta kamala ba dan ka ambaci Allah ka rasa hankalinka ko dan ka ji ana ambatan Allah ka haukace ka gigice ka suma wannan ba alama ce ta kamala ba cewa ka fi kowa tsoron Allah dan mutum ya ji ana karatu alqur'ani ya faɗi ya suma ko ya mutu saboda tsoron Allah ibnu ya ce wannan duk ba shi yake nuna cewa mutum ya samu kamala ba ya samu daukaka ya samu cika ta fuskar tsoron Allah ne yace wa bi kulli halin yake ci gaba da wannan gabar yace wa bi kulli halin fal fana'u alladhi yufdi bi sahibihi ila mithli hadha halun naqis dukkan wani fana'i da zai kai mutum zuwa ga irin wannan yanayi wato ya rasa hankalinsa ya susuce ko ya suma ko ya aukace ibn tabi'a ce wannan hali ne wanda yake nakisi wato wanda yake tattare da lakasa wanda yake tattare da tawaya ba hali ne na kamala ba wa in kana sahibuhu ghayra mukallafin ko da kuwa wannan da ya kai wannan matakin ko wannan yanayin wato ya susuce har ya haukace ya rasa hankalinsa saboda yawan zikiri ko yawan muridi ko ya ji ana karanta wasu ayoyi masu ban tsoro ya su ya ainihin haukace to in ya haukace shikenan ya zama mahaukaci ba ya da hukuncin masu hankali don haka ba za a kama shi da laifin yayi abu abinda ba daidai ba ko yayi wani abu a bashi lada ya tabbatan mahaukaci an dauke masa alkalami shi ma haka ne to ashe kaga wannan ba hali ne na kamala ba domin ta yaya za ka zama kamili a yayin da za a ɗauki alƙalami daga kanka ba za a rubuta maka lada ba duk aikin da za ka yi ba za ka samu lada ba ya zama na yanayinka da yanayin dabbobi duk ɗaya yadda ba a rubuta wa dabba alhaki ba a rubuta mata lada kai maka zama haka kuma a ce wannan yanayi ne na kamala ko a ce wannan sifa ce ta walittaka kaga wannan ba za ta taɓa saduwa ba ba za ta yiwu ba shine malam yace wali hadha lam yarid mithlu hadha ala sahabati alladhina hum afdalu hadhihi al-umma shi yasa ba a samu irin wannan ba a cikin sahabbai sahabban da suka fi kowa falala da daukaka da daraja cikin wannan al'umma ba a taba ganin sayyidina abubakar yana karanta qur'ani ya fadi ya suba ko ya susuce ya haukace hankalinsa ya gushi ba a taba ganin haka ba haka nan ba a taba ganin sayyidina abubakar yana karanta alqur'ani ba ya fadi ya suba an kwashe shi langa-langa ba a taba ganin haka ba kaga kuwa inda a ce falala ce ɗaukaka ce daraja ce wannan aikin ko wannan yanayin to da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su za su samu haka haka nan wala ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama haka nan ba a taba samu annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk tsoron da yake yi wa Allah an karanta alkur'ani ya suma ko ya karanta alkur'ani ya suma ya faɗi ya mimmike saboda wai ya ji ayar da ta ba shi tsoro kaga kuwa inda a ce tsoron Allah shi yake haifar da irin wannan sumar to da manzo sallallahu alaihi wasallama shi zai yi irin ta domin ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya faɗa ana akhshakum lillah ana a'lamukum billahi wa akhshakum bih na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoronsa da a ce tsoron Allah ke jawo wa mutum ya yi wannan shauƙin ya shike to da annabi sallallahu alaihi wa sallama an ga haka tare da shi wa huwa afdalur rusuli shine kuma fiyayyen annabawa shine fiyayyen manzanni duka babu wani manzo da ya kai shi martaba amma ba a samu yayi haka ba malam yace wa in kana li haula'i fi sa'qi Musa naw'u ta'alluqin duk da cewa masu irin wannan sumar ko su shike ko su mimike suna da wani abin da suke dan dafewa na dalili shine suman annabi Musa suna cewa annabi Musa alaihi salam haka ta faru gare shi lokacin da yace rabbi arini anzuru ilai qala lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا suka ce annabi Musa alaihi salam shine farkon wanda ya yi shauki ya shike ya bege ya kwashe shi har ya suma yayin da ubangijinsa ya yi tajalli akan dutse wannan tajallin da ya ratsa zuciyar annabi Musa da jikinsa ya jawo masa wannan yanayin na suma suna hujja da wannan suna hujja da wasu hujjoji waɗanda ba su da kan gado ibnul jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis inda yayi magana akan sufanci da kuma yadda sufaye a shedan yake wasa da hankalinsu wani lokaci ya sanya musu ko ya sa su akan wata hanyar da ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya faɗi irin mujjoji da wasu daga cikinsu suke kawowa idan aka samu masu wannan sumar dan sun ji karatun alkur'ani wani kuma ya ji zikiri ko ya yi zikiri ko wani ma ya ji ana kada dindufa ana waƙe sai ya faɗi ya suma ya shike ya mimmiƙe a ce ya yi wasuli ko ya yi jazaba to masu irin wannan ban sani ba ko aka tsina ana jazaba mu a wajen ba akwai masu jazaba har yanzu duk da cewa matasa sun gane karya ake kamar yadda na gaya muku an gane cewa kawai wasu shakiyanci ne ba wata jazaba mutum da ya ji ana magana ana ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana masa kirari sai ka ji yayi wani ihu sai ya faɗi ƙasa sai ta masa fifita a ce yayi usuli shi wannan ya kai suka ce wai an samu ruwaya cewa wata rana salmanul farisi ya ji ana karanta faɗar Allah wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in yana jin wannan ayar sai yayi ƙara aka ga ya faɗi ya kuma kansa ƙasa sannan da ya farfado aka ga ya fita ya ba zama kwana uku ba ta inda yake ba suka ce wannan jazaba kenan salman al-farisi kuma sahabi ne suka ce don haka wannan ya nuna halaccin yin haka kuma ɗaukaka ce ga wanda ya samu ya samu haka wannan kissa kissa ce kawai labari ne amma ba shi da tushe ibn Jauzi ya ce wannan ƙarya ce ƙarya ake wa Salman farisi domin maganar ba ta da wani isnadi ba ta da wata salsala da za a dangana ta da ainihin Salman al-Farisi yace wannan ƙarya ce ko ba da wani isnadi sannan kuma ita ayar ai ta sauka ne a Makka domin aya ce a cikin suratul Hijr suratul Hijr kuma sura ce makkiya haka ayar aya ce da ta sauka a Makka shi ku Salman farisi a madina ya musulunta saboda haka ya za a ce ya ji an saukar da yayin da wannan aya ta sauka domin kisa cewa ta lamma zalat wai lokacin da wannan aya ta sauka sai ya suma to lokacin da ta sauka ma shi bai ma musulunta ba bare a ce ya ji ya suma sannan daga cikin abin da suke yi hujja da shi sun ce akwai wata rana abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda يا كرن تفدر الله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا suka ce lokacin da ya karanta wannan ayar akwai wani tabi'i shahararre bawan Allah ana kiran shi rabi ibn Husayn suka ce wai lokacin da ya ji abdullahi dan mas'ud ya karanta wannan ayar ba a ankara ba sai aka ga ya faɗi ya suma ya shike abdullahi dan mas'ud ya kwashe shi yana tsammanin zuwa azahar zai farfado azahar sai bai farfado ba ya ci gaba aka ci gaba da kula da shi da masa fifita la'asar ko zai farfado la'asar bai farfado ba ba shi ya farfado ba sai magaruba suka ce kaga wannan ya nuna falalaci da ɗaukaka ga wannan bawan Allah rabe ibn Qusay kuma an san shi tabi'i ne shahararre mai tsoron Allah mai ilimi gashi ya ji fadar Allah idza ra'atuhum min makanin ba'idin Allah yana magana akan yadda wuta take wutar jahannama take da yadda take bada tsoro da take tattare da abubuwan ban tsoro da ya ji haka ya faɗi ya suma saboda firgita da tsoron Allah suka ce in haka duk wani ma wanda yake da tsoron Allah irin nashi shi ma haka zai faɗi ya suma to wannan kissa din Ibn Jauzi ya ce ya koro ta ta hanyar wani mutum da ake kira Isa ibn Sulaim to shi Isa ibn Sulaim din shi yake cewa ya ji kissar daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama shi kuma ya ji daga Abdullahi dan Mas'ud tare da cewa shi wannan mutum Isa ibn Sulaim mai bada labarin malamai ma ba su san takamaimai wane ne shi ba waɗanda suka san shi kuma sun san shi ne a matsayin mai wa'azin turmi ga mai wa'azin turmi ai kaga dole ne ya rika baka wannan kissoshin waɗanda ba su da kan gado ba su da ba su da ainihin linzami shi yasa imamu ahmad da aka tambaye shi game da isa ibn sulaim an abi wa'id yace ni ban ma san shi ba sufyanu thauri kuma da aka gaya masa wannan kissar yaje ya same shi yace kai ina ka samu wannan labarin yayi masa fata fata to kaga manyan malamai a zamaninsa sun masa inkarin irin waɗannan labarurruka da tatsuniyoyi da yake bayarwa da sunan jefa tsoron Allah a cikin a cikin zukata kaga wannan ba hujja bace da bata inganta ba abinda ba za ka same shi ba sai a bakin malamin turmi ba zai zama hujja ibn jauzi a cikin littafinsa talbisu iblis yake cewa ka sani sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama anna sahabata kanat asfal qulubi wa ma kanu yaziduna inda alwajdi ala albukai ce ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa wadanda sun fi kowa tsarkin zuciya amma dan sun ji qur'ani ana karantawa ko suna karantawa ba abinda zaka gani tattare da su face khushu'i sai kuma hawaye da zaka ga suna yi hatta kissar mai wa'azin turmi kaga da ta kawo abdullahi dan mas'ud shi karanti shi bata ce ya su ba inda a ce tsoron Allah ne wannan sahabi ne ya kamata ya ɗara wancan tsoron Allah ya kamata shi ya fara suma kafin wani ya suma kuma alkur'ani haka ya nuna cewa bayan Allah na kwarai alkur'ani ya yabe su da cewa kuka suke yi da kushu'i wato nutsuwar zuciya suke samu yayin da suka ji an karanta alqur'ani ba wai ainihin faɗuwa suke ko su tuma su suma ba ko su susuce su haukace alqur'ani bai nuna haka ba yace qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا kaga abin da ya yanzu bayan Allah masu ilimi kenan yace ku yi imani da shi ko kar ku imani da shi ko waɗanda ake karanta muku alqur'ani waɗanda aka ba su ilimi gabanin sa idan sun ji ana karanta musu wannan alqur'ani sai su faɗi akan haƙoƙinsu su yi sujjada suna cewa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula aiki ya tabbata ga ubangijinmu kuma lalle alkawarin ubangijinmu alkawari ne da yake tabbata wa yakhruna lil azqani yabkuna su fada su sujjada suna kuka wa yaziduhum khushu'a sai kuma ya kara musu nutsuwar zukata kaga Allah ya yabe su da abin da yafi komai shine kukan da suke yi yayin da suka da ana karanta Qur'ani da kuma ainihin khushu'i da suke samu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min haqq idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama sai kaga idanunsu na fitar da hawaye saboda gaskiya da suka ji a cikin wannan alqur'ani din kaga sai ya rabe su da dam'atul aini wato dam'atul uyun idanunsu ne ake ganin suna yin hawaye suna zubda wato suna zubda hawaye ba faduwa suke su suma ba Hakanan nan alqur'ani yake gaya mana Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mataniya sai ce taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji sai ya yabe su da cewa idan sun ji su masu tsoron Allah ne in sun ji ana karanta alqur'ani ikar jikinsu ne ke tashi ba wai faɗuwa suke su suma ba ko ainihin su haukaci to shine abin da alqur'ani ya nuna kuma hadisin al-irbad ibn wanda sananne ne hadisin irbadu ibn sariya wanda yake cewa wa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maw'izatan balighatan darafat minha درقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع fa يا ya rasulullah yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi mana gagarumin wa'azi wa'azin da zukata suka raurawa idanuwa suka zubar da hawaye kaga bai ce ya yi mana wa'azi ga galimi wa'azin da ya jawo muka yi ihu muka yi kara muka suma ba sai ya ce zuciyarsu ta raurawa sannan kuma suka fitar da hawaye إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ula'ika humul mu'minuna haqqa kaga rabon muminai da faɗar sifar muminai ta koli ta kamala Allah bai kawo cewa idan ana musu wato suna jin ambatan Allah ba ko ana karanta ayoyin Allah su faɗi su tuma su suba su mimmike Allah bai faɗi haka ba sai ce wajilat qulubuhum zukatansu sai su raurawa abinda Allah ya faɗa kenan saboda ka zuciyarka ta cika da tsoro Hankalin ka ya tashi idan ka ya fitar da hawaye wannan ita ce sifar da aka san sahabban annabi sallallahu alaihi wa suna da ita kuma ita ce sifar da alqur'ani ya yabe su da ita da a ce akwai sifar da tafi wannan da wani mataki da yafi wannan da alqur'ani ya ziga su akan wannan ya dora su akan wannan ya ce idan an karanta muku ayoyin Allah ku faɗi ku suba to sai alqur'ani bai yi nuni zuwa ga wannan ba ya yi nuni zuwa ga wato tsikar jiki ta rika tashi sannan hankali ya tashi zukata su rarrawa idanuwa su fitar da hawaye wannan shine abin da alqur'ani ya nuna na yabo sifofi na yabo na bayan Allah na kwarai ashe kaga ba kamala bace dan ana karanta maka ayon alqur'ani ka suma wannan ba kamala bace ko da wasu sun samu kansu cikin wannan hali ne na nakasa ba hali ne na kamala ba abba ibnu abi maimun ya ruwaito daga anas dan malik Anas dan Malik wata rana an ambaci waɗannan mutanen da suke suma lokacin da suka ji ana karatu sai Anas ya ce laqad ra'aytuna wa wa'adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin hatta sami'na lil qaumi halilan hina akhadathum al maw'ida wa ma saqata minhum ahad da aka faɗi irin mutanen da suke faduwa wai dan sun ji an karanta alqur'ani Anas ibn Malik yace na gan mu wata rana gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo yayi mana gagarumin wa'azi inda sahabbai suka rika kuka na rika jin wato nishin wasu saboda kuka yace amma ban ga wani daga cikin mu ya faɗi ba kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da waccan hadisi na irbab ibn sariya wanda abubakar Al-Ajurri yake cewa kaga hadisin irbab ibn sariya bai ce sun yi ihu ba bai ce sun da kirjin su ba kama ya al-juhal alladhina yatala'abu bihim ash-shaytan ce kamar yadda jahilai suke yi wanda shaytan yake wasa da hankalinsu to sabai da dama sun yi inkarin wannan ittijayi da suka gani gurin wasu kusa wannan abin ya dade tun lokacin da sufanci ya fara kunno kai da sunan ibada lokacin da bai kai yadda ya kai daga baya ba da can dai mutum a yi bauta ne a tsoraci Allah a yi waye da sauransu to tun lokacin da yake ana kokarin raba abin da ilimi sai aka rika shigo da wasu abubuwa wanda su sahabbai ba san su ba haka sun yi ta inkarin wannan kamar riwayar Husayn ibn Abdurrahman da yake cewa ya gaya wa Asma'u binti Abi Bakr yace kaifa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda qira'atul Qur'an ya tambayi Asma'u dar abubakar Siddiq Allah ya kara musu yarda yace yaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi lokacin da suka ji ana karanta musu alqur'ani sai ta ce kanu kama zakarahumullahu aw kama wasafahumullah tadma'u uyunuhum wa taqsha'irru juluduhum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan ana karanta musu qur'ani ta ce kamar yadda Allah ya bada sifarsu tsikar jikinsu takan tashi jikinsu ya raurawa zukatansu su raurawa idanunsu su fitar da hawaye ce wannan haka sahabban manzo Allah suke yace Abdurrahman ibn Husayn yace da ita Husayn ibn Abdurrahman yace da ita sai na tambaye ta sai na ce akwai wasu mutane suna nan ana karanta musu Qur'ani sai ka ga wai mutum ya faɗi wai ya suma ya mimmiki tana jin haka sai ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato wannan aikin na shaitan ne ba aikin Allah bane shaitan ne yake kawata musu wannan yana su yana sukan su har su kai ga wannan yanayi ikrima shi ma yake cewa ya tambayi asma'u bintu abi bakr yake cewa hal kana ahadun min as-salaf yukhsha alayhi min al khawf shin akwai wani ɗaya daga cikin magabata wanda yake su ma saboda tsoro qalat la walakinnahum kanu yabkuna tace a'a suna dai yin kuka da hawaye amma ba a taɓa samun wani wanda ya faɗi ya suma ba ko ya ma mutu akan haka ibnu umar ya wuce ta gaban wani mutumin iraki a yashi a ƙasa ya mimmiƙe sai ya tambaya ma sha'anuhu wannan kuma me ya same shi haka ya mimmiƙe? sai aka ce ai iza quri'a alaihi alqur'anu yusibuhu hadha shi wannan mutum ai duk sanda aka karanta masa qur'ani faduwa yake mimmiƙe? sai ibnu umar yace inna la Allah azza wa jalla wa ma nasqutu Musa bai kuma muna jin tsoron Allah amma ba ma faduwa aka kaga ba tsoron Allah ne yake sa a faɗi ba inda tsoron Allah ne yake sa a faɗi da su ya kamata su fara faɗuwa kafin shi wancan mutumin Iraq ya faɗi shi ya sa lokacin da Amir ibn Abdullah ibn Zubair ya rika zuwa gurin waɗannan mutanen da idan an karanta musu ko suna zikiri ko suna karatun Qur'ani suna faɗuwa su so ko su mimike wanda halin da suke nuna waɗannan sai ya ba Amir sha'awa sai ka zai kan je gurin sai shiga cikin su yana ga kamar mutane ne masu tsananin takawa da tsoron Allah don haka ya kamata ya rika shiga cikin su ubansa sai ya ja kunnensa ya ce wallahi in na ƙara ganin ka cikin su sai ka sha dukan tsiya a sa'atu ka jaldan yace ya ya abati mutane ne masu tsoron Allah lam ara illa khaira na ga alkhairi ne tare da su in ana karanta alqur'ani su wa suke haka yana ganin mutane ne waɗanda ya kamata a ce kana cikin su domin yana nuna tsoronsu su da Allah to shine sai Abdullahi dan Zubair sai yake cewa yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatlu al-Qur'an wa ra'aytu Abu Bakar wa Umar yatluwan al-Qur'an وما هؤلاء بأخشع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه yace na ga manzo Allah yana karanta Qur'ani na ga Abubakar na ga Umar suna karanta Qur'ani kana tsammanin waɗannan sun fi Abubakar da Umar da manzo sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah ne? yace sai na gamsu daga lokacin sai na gamsu na fahimci cewa abin da suke yi din nan ba wai wani abu ne da yake nuna kamala ba Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake shi ma mutumin basara ne kuma a basara dama wani abin ya fi yawa da kun san daga nan abubuwan suka bullo an zo an gaya masa cewa akwai mutanen da idan ana karanta qur'ani fa faɗuwa suke su sai ya ce adu ma bainana wa bainahum an yajlisu ala ha'id kaga ya kawo ta jarabawa da ba kwa zai ce ba yace abinda zai zama raba gaddama tsakaninmu da su mutum ya zo ya hau kan garu katanga doguwa ya hau kai mu yi ta karanta masa qur'ani in ya sun tuwo da kaya fado zai ga gaskiya da gaske ne ya hau garu mu tsaya mu karanta masa qur'ani min awwali ila akhirih in mun ga yayi kuli kulin kubra ya ba sai mu sallama masa to kaga ashe tun a lokacin ma wancan sun kula cewa akwai yan 419 ya bare yanzu da abin ya zama ruwan dare ka ce ka yi jazaba kuma kana fanka fanka fanka fanka ko an taba aljihun ka ka kai cakka ina dan na ganka na ganka to shi yasa ibnu taymiya yace wannan halin ne naqis ya tawaya ce ba wai abin nan ce ابن taymiya ya ce حدث زوال ma عند zawalul aqli inda بعض التابعين ala ba'd at-tabi'in wasu daga cikin tabi'ai an samu waɗanda suka samu gushewar hankali lokacin da suka ji wasu abubuwa da suke daga Allah kamar alqur'ani ko zikiri wa man ba'dahum da waɗanda suke bayan su amma ba a samu wannan cikin sahabbai ba a zamanin tabi'ai kamar da kuka ji so ibn umar su abdullahi ibn zubair so asma'u bintu abi suna ta inkarin wannan cikin mutane amma a zamanin sahabbai ba a samu wannan ba malam ce wa in kanat al mahabbatu tammatu mustalzimatan li muwafaqati al mahbubi fi mahbubihi wa makruhihi yace kasancewar soyayya cikakkiyar soyayya ita ce wacce take haifar da muwafaka tsakanin wanda kake so da abin da yake so da abin da yake ki ya zama akwai muwafaka akwai daidaito tsakaninka da shi abin da yake so ka ji kana so abinda baya so ka ji ba ka so abinda yake jibinta yana abinan taimakonsa ka ji kai ma kana son ka jibinci wannan abin ka taimake shi abinda yake adawa da shi kai ma ka ji kana adawa da abin wannan ita ce take nuna almahabbatu tamma cikakkiyar soyayya ka ce kana son Allah to ka saurari abin da Allah yake so kai ma ka so abin ka saurari menene Allah baya so kai ma ka ki ka so waɗanda Allah ya ce yana son su ka ki waɗanda Allah ya ce baya son su wanda ita ce take nuna soyayyar ka da Allah ta gaskiya ce wala budda an yuhibba ma yuhibbuhu min jihadihi hada yace fa min al-ma'lumi abin sananne anna man ahabba Allah al-mahabbata al-wajiba wanda duk ya so Allah so na wajibi fala budda an yuzila a'da'ahu dole ne ya ki makiya Allah domin makiya Allah suna aikata abin da ya ci karo da abin da Allah yake so kai kuma tun da masoyin Allah ne ba za ka yadda a aikata abin da ya ci karo da abin da masoyinka yake so ba ba ka za ka ki duk abin da masoyinka yake ki ko duk abin da ya ci karo da muradin masoyinka wannan ita ce kamala ta muhabba, wala budda an yuhibba ma yuhibbu min jihadihim da haka dole ne ya so abinda Allah yake so na gwagwarmaya da jihadi ga waɗannan da suke makiya Allah da haka ba za ta yiwu ba ka samu mai san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma baya san sunnarsa wannan wani abu ne da yake ba zai yiwu a hankalce ba kana san manzo Allah amma baka san sunnarsa ba ka san masu san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka san masu raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana maganar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana yakar bid'a ba ka kun kulla zumunta da bid'a ta yadda ba za ka so a taba bid'a ba in an taba bid'a an taba to kaga kenan ka so abin da yake kishiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ka yi muwalati ga wannan sannan ka ki waɗanda suke kin wannan abu babu shakka kun yi hannun riga da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana san waɗanda suke gogar maya don ɗaukaka kalmarsa suke yaƙi don ɗaukaka kalmarsa sahu sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake ɗamfare da juna wanda yake jere a ɗamfare da juna malam yace wal muhibbu tam la yu'athiru fihi lawl ne wa azlul azili Me cikakkiyar soyayya zargin mai zargi sukan mai suka baya damun shi wanda yake da cikakkiyar soyayya ga abin da yake so ba zai damu dan wani ya soke shi akan san abin da yake so ba ba zai damu dan wani ya zarge shi akan san abin da yake so ba wanda ita ce alamar kana so ka ji cewa abinda kake so din nan shi kadai kake son yardarsa in kowa ma zai fita ta inda shi ya yarda shikenan ka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu وليس الذي بيني wa عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل حي وكل الذي فوق التراب تراب yace falaitaka tahlu wal hayatu mariratu kai dai ka ji daɗi kowa ba sha wahala ni ba abin da ya damu inda kai ka ji daɗi ba sha wahala saboda tsananin son sa bai damu ba ko shi kowaye kowaye ba wahala in shi wannan da yake so ya ji daɗi walaitaka tarda kai dai ka yarda ka amince ka ji daɗi wanda ne ni nake da bukata ko da duk duniya kowa zai ta fushi kowa zai ta damuwa ko zai ta bakin ciki ni in dai kai zuciyarka a take ta to alhamdulillah وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين فراغ yanzu tsakanina da kai alaka ce mai kyau mai cike da soyayya wannan shi ne komai a gurina alakan mu ta bace zumuntan mu ya bace tsakanina da kowa ma lalaitu minka alwudda fal kullu hayyin ni ne in kana so na shikenan ko ma mai ni a banza yake a gona in dai kai zaka so ni to ko ma a banza yake a gona wa kullu alladhi fawqa turabi turabi duk abin da ga algoran kasa kasa zai zama wata rana to irin wannan yana bayyana maka kamalar soyayyar abin da yake so أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم yace shi idan ana zarginta a kanta shi daɗi yake ji saboda za a bar sunanta in an zo zage sai an bar sunanta shi daɗi yake hubban ma ni har yake cewa ke kin mayar da makiyana sun zama masoyana saboda saboda yadda suke ambaton ki suna zagi na akan ki sai zai ina san su shi ne ke zalika yughrihi bi mulazamati mahabba wannan zagin da wannan zargin kara masa so yake sai ya kara sanya yana kara kusantarta kama qad qala aktsaru shu'ara min zalika kamar yadda mawaka da yawa suka rika faɗar irin wannan daga cikin abin da na faɗa mu wa ha'ula'i hum ahlul malamil mahmudi waɗannan su ne ma'abota kyakkyawan zargi a nan ibn taymiya yana mana ishara ne zuwa ga wata ɗariƙa ta sufanci wai ita almalamatiya almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami shi kuma wani mutum ne a cikin karni na uku ana kiran shi hamdan ibnu ahmad ibnu ammar abu salih al-qassar ya rasu shekarar hijira 271 shi kuma hanyar da ya kirkiro ya kirkiro da sunan sufanci shine cewa ka canza ɗabi'unka na zahiri ka saba wa Allah a zahiri dan mutane su tsane ka kada ka yi abin da mutane za su yabe ka wannan zai jefa ka cikin wushin Allah ka yi riya ka rika fitowa ta a zahiri kana nuna kai kai mutumin banza ne don haka ɗaya daga cikinsu zai je kasuwa kawai sai ya saka a shi da gudu a kwaci kayan a ce barawo barawo wai alamar shi wannan mutum tsakaninsa da Allah mai kyau ce an tambaye wani wai su waye masu wannan ɗariƙar yace su ne allazina lam yuzhiru khairan wa lam yuzhiru sharran ba su bayyana alkhairi ba ba su koyi sharri ba wai a zuciyarsu Allah suke nufa a zahirin su ba su bayyana alheri ba Da haka za su rika yin wai abin da zai jawo musu zargi da suka da tsana suka ce wannan shine al-malamul an-nifaqul mahmud haka suke kiransa wato munafici mai kyau ka haka su zai rika fitowa yana ayyuka na saban Allah karara yana saba wa shari'a karara wai amma a can a ɓoye a zahiri yana san Allah wai saboda kada mutane su ɗaukaka martabarsa su ɗaukaka darajarsa wannan kuma ya jawo darajarsa da martabarsa a gurin Allah ta faɗi ibn al-jawzi yace bai sani ba tuni martabarsa ta faɗi gurin Allah don mutumin da zai saba wa Allah ya za a yi martaba gurin Allah shi yasa waɗanda suka yadda da wannan ɗariƙa ta malamatiya wannan ittija za ga littafan sufaye da yawa suna kawo wannan kuma ta hanyar yabo hatta a cikin littafin Aliyu Harazim jawahirul ma'ani za ga irin wannan a ce idan ka ga shehi yana saban Allah a hirdan ka kai masa inkari domin zai koya a sani ya saka ta cikin rigar saban Allah sai ka gani da idan kamar saban Allah yake ka je kai masa inkari ka halaka shi yasa a zahiri sai a gansu suna shan giya sai a gansu da matan banza sai a gansu suna luwaɗi suna bin lalata da dabbobi a cikin littafin tsabaqatul awliya جامع tabaqat al-islami الأولياء al na Abdul Wahhab al-Sha'rani yayi ta kawo waliyai wanda ya rika kawo karamomin su waɗanda karamomin saban Allah ne amma wai karama ce wannan karama ce saboda haka za fito su bayyana saban Allah a zahiri wai a can zuciyarsu kuma Allah suke nufi zahirinsu saban Allah amma baɗininsu san Allah ne wato ka duba yadda shedan yake wasa da hankalin bayan Allah shi yasa wani yake cewa shi yana tsammanin wasu makiya Allah ne suka sadado suka shigo cikin wasu sufaye suka jefa musu wannan akida dan su ƙara raba su da Allah su ƙara hada alaka su da shedan domin mutumin da zai rika yin abun saban Allah dare da rana a zahiri kuma ya rika nuna cewa shi Allah yake yiwa, kuma dan Allah yake yi kaga wannan abin da shedan zai la'am da shi ne domin duk ba fitikarsa abin da yake so ya samu kila ya raba mutane da da'ar Allah ya raba mutane da biyar Allah to waɗannan su suke kiran kansu almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami wato mabiya ɗariƙar zargi da suka da kushe saboda haka so a ɗabi'a su shine a kushe musu wai ai Allah ce wala ya khafuna fi wala ya la'in sai suka fassara wannan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 kaga wannan ibahiyya ce akwai wani ana kira shi fariduddin al-affar rayuwarsa gaba ɗaya ya cika ta da saban Allah duk abin da zai faɗa kushe addini ne da ƙarshe da ya mutu sai wasu suka ce ɗan ɗariƙar malamatiya ne waliyi ne ba so a gane shi shi yasa ya bayyana haka ya gama rayuwarsa haka kaga duk wani shaitani in aka ga dama sai a walittar da shi ta haka Ko wane ne yake saban Allah in ka ga dama sai ka ce ai a zahiri ne yake nuna haka amma a batini ba wanda ya kai shi san Allah don haka waliyi ne ko ya kan shi ya rikai shi yasa sufanci zaka ga musamman na karshe karshe zaka cike suke da inkari da tsawatarwa kada ka kuskura ka rika ganin wani abu a gurin shehinka ka ce za ka yi masa inkari ko da a zahiri ya saba shari'a kai ne kake zaton saban Allah yake a lokacin da za a ganshi yana karta watakila da yake amma kai ka ga kamar karta yake saboda ya ɓoye kansa ne don kada ya yi riya to kaga irin wannan kowa sai ya fito da hanya ta ibahiyya hanya ta ya halatta wa kansa haram da sunan wai gujewa riya babu shakka wanda ya sabawa ya sabawa koyarwar addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa gujewa riya shi ya fi kowa gujewa riya amma yana gujewa duk abin da zai zama zarigi idan ya zan a zahirinsa kamar saban Allah kowa ya sha jin hadisin itikafinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin yana itikafi safiya sa ta ziyarce shi da daddare a inda yake itikafi ya fito cikin dare ya taho zai rako ta sai wasu mutanen madina biyu sai suka zo wucewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duhu da wata mace tsaye tare da shi annabi yana gana haka sai ce ala rislikuma innaha safiya suka ce ya rasulullah subhanallah kai za mu yi mummunan zato annabi ya ce inna shaytana yajri fi ibni adam majradan dam shaytan na gudana a jikin dan adam kamar yadda jininsa yake gudana amma gudanar jininsa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koye ta ba ka duba in su ne ba komai haka ya kamata ma tafi su yi zargin amma annabi sai ya ce ku dawo ku dawo sabiya ce ashe kaga kaga ba akwai sanda Huzaifa ibn yaman ya fito zai tafi Juma'a yana fitowa sai ga ana dawowa sai sauri ya boye dan kada a masa wani mummunan zato shi kaga su Huzaifa sallar Juma'a ma wuya take musu duk jama'a sun dashi yana gida yana bacci sai ya boye ashe ba daidai bane ka jefa kanka cikin abin da koda kana da gaskiya cikin abin da za a zargi ka bare ka yi haramun annabi haramun yayi ba haramun yayi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba haka nan Huzaifa ba haramun yayi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba hadisin Zaid ibn Arqam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam amina ya gama sallar asuba sai ya hango wasu mutane biyu a can jikin bango a masallaci ba su zo a yi sallah da su ba sai ya ce a je a kirawo su aka zo da su su na rawa saboda na makyarketa saboda tsoro sai me suka yi ba annabi ya ce ma kuma lam tusalliya ma'ana me yana ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ai a can a masaukan su suka yi sallah annabi ce to in kun yi sallah ma a masaukan ku sannan kuka zo masallaci liman bai yi sallah ba to kada ku zauna gefe ku shiga a yi sallar da ku ta zama muku nafila saboda zaman su a gefe zai ja musu wata tuhuma waɗannan ko dai ba su yarda da sallar mu bane kawai a ce gashi na ana sallah wani yana zaune yana kallon wataƙila ku ce ko dai baya sallah ko bai yarda da sallar ku daidai ba ko ba zai bi ku sallah bane to kaga dan gujewa zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah ko da kun yi a gidaddajin ko da kun yi a unguwannin ku ku yi matukar kun zo lokacin ana sallah to kar ku ce za ku zauna kuma a gama sallah ba a san dalilin zaman ku ba karshe a zarge ku cewa ba ku sallah ko ku yarda da limamin ba to kaga idan wannan akan aikin da yake halal ne ma annabi ya ce kakka jefa kanka cikin ya nuna kakka jefa kanka cikin zargi ina da kuma ka aikata haramun ka ce ai kai haka ne saboda kai kakka riya wannan ya saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ta farkin annabawa duka to shine nan ibnu taymiya yake cewa wa haula'i hum ahlul malamil mahmud wanda zai so abin da Allah yake so ko za a zarge shi ya ki abin da Allah yake ki ko za a zarge shi ai in ka so gaskiya dole ka samu mai sukanka in ka ki ƙarya dole ka samu mai sukanka domin wanda baya son gaskiya dole ne ya soki wanda yake son gaskiya wanda yake rike da ƙarya dole ne ya soki wanda yake yakin ƙarya baya buƙatar sai kai saban Allah sannan a soke ka sannan a kyamace ka ka rike sunna kawai ka zo mu tafi da kai sai ka samu makiya ba bukatar sai ka saba Allah da sunan wani malamatiya a zo nan mu ne alul malalul malamatin na gaske idan har za ka shigo cikin mu dole kai ga injini a gurin wasu to wannan shine alul malalul mahmud ka rike sunna dan wanda baya son sunna da ka rike sunna zai fara sukan ka ka zama mai tsaurarawa mai tsanani mai zafi mai saurin kai mara ba mutane mara san waliyi waye waye zai gaya maka ta magana ne ballanta na a ce kuma kana kana da'awa ila sunna din kaka wani kana da'awar to sai ya ce maka a ah, to kai dole ne sai ka ce mutane su kai kai ka kadai mana ka bar gemun ka daga wandan ka kai sallah a guri kaza to dan me sai ka sa mutane su ma sun yadda kai kai kadai ka je kai kayan ka mana to in kuma aka samu wani wanda shi shi kadai yake yi to sai kuma aje ana kawai ka dawo kanka ka dawo bakin jini mutane duk gashi nan sun gurin aikin kama mai gidan kama yana mai kore ka to kaga kana kira ya ce kai kadai ka dawo kai kadai ya dawo kuma yana cewa zaka wato law takfuruna kama kabaru fa yasfuka takununa sawa saboda haka in kana so ka zama ahlul malahil mahmud to ka rike sunna shi yasa ibnu tabiya ce wa haula'i hum ahlul malamil mahmud waɗannan sune abin zargin na gaske wa humul ladzina la yakhafuna man yalumuhum su ne waɗanda ba sa tsoron mai zargin su alama yuhibbu Allahu wa yardahu akan abin da Allah yake so kuma yake yarda da shi min jihadi a ada'ihi na gwagwarmaya da makiyansa fa innal mulama ala zalika kathir domin zargi akan ka so abin da Allah yake so ka ki abin da Allah yake so ka yi gwagwarmaya da waɗanda suke kin Allah da manzansa zargi a kan yana da yawa wa amma al-mulamu ala fi'li ma yakrahuhu aw tarki ma ahabbahu fa huwa lawmun bihaq amma zargi ala fi'li ma yakrahuhu Allah aw tarki ma ahabbahu fa huwa lawmun bihaq a zargi mutum akan ya aikata abin da Allah baya so ko ya bar abin da Allah yake so wannan zargin gaskiya ne zargin mutum akan wannan daidai ne yana aikata abin da Allah baya so ya aikata kace dan me kake aikata wannan ba daidai bane wannan zargin daidai ne zargin da yake ba daidai ba shine a zarge ka akan ka aikata abin da Allah yake so ko a zarge ka akan ka ki barin abin da Allah yake so walaysa min al-mahmudi as-sabr ala hadha ba daidai bane ka yi hakuri akan wannan zargi wato ka ce za ka ci gaba da barin abin da Allah yake so ko ka bar aikata abin da Allah yake so a ci gaba da zargin ka ce za ka yi hakuri anan balin rujo ila alhaqi khairun min at-tamadi fil batil idan kana abin da Allah baya so aka zarge ka to ka bari ka dawo kan gaskiya idan ba ka yin abin da Allah yake so ka bari ka dawo ka yi abin da Allah yake so wannan shine abin da ya kamata wa bi hadha yahsulu al-farq bayna al-malamiyya alladhina yaf'aluna ma yuhibbu Allah wa rasuluhu sanan zaka gane bambanci tsakanin almalamiya waɗanda suke aikata abin da Allah yake so da manzansa wala ya khafu da laumata la'in fi zalika ba sa tsoron zargin mai zargi akan haka wa bainal malamiya alladhina yaf'aluna ma yuzurruhu Allah wa rasuluhu waɗanda suke aikata abin da Allah baya so da manzansa wa yasbiruna 'ala almalami fi zalika sannan su rika yin haƙuri akan zargin da za a yi musu sun aikata abin da Allah baya so wai su yi hakuri akan wannan kuma zargin da za a yi na sun aikata abin da Allah baya so ko manzo sallallahu alaihi wa sallama baya so wannan shine karshen maganar Ibn Taymiyyah akan abin da ya shafi al-mahabba saboda haka zai shiga kuma abin da ya shafi al-khawf don haka san Allah yana lizumta maka san abin da Allah yake so yana lizumta maka kin abin da Allah yake so yake ki san Allah yana lizumta maka san dukkan jinsi na halitta da Allah ya ce yana son su yana nizumta maka san dukkan wani aiki da Allah ya ce yana son shi yana nizumta maka san dukkan wata magana da Allah ya ce yana son su haka nan san Allah yana nizumta maka kin dukkan wani jinsi na halitta da Allah ya ce baya son shi yana lizumta maka kin dukkan wani jinsi na aiki da Allah ce baya san shi yana lizumta maka kin dukkan wani jinsi na magana da Allah ce baya san sa ko kuduri wanda Allah ce baya son sa saboda ka cikakkiyar muhabba ita ce a samu daidaito da dacewa tsakaninka da wanda kake so ka so abin da yake so ka ki abin da yake ka jure dukkan wani zargi da suka da za a yi maka akan wannan soyayyar da kake wa Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا يتشي shin mace ce ta tafi makka sai mijinta ya rasu shin daga can za ta fara ta kaba ko sai ta dawo gida ai da zarar mijin mutum mace ya rasu shi kenan ta shiga ta kaba ta kabar ba wani abu ba ne da za a yi biki ko a sa wasu kayayyaki na musamman ko a haɗu a yi wani taro ko a yi wasu addu'o'i a'a da zarar ta samu labarin mijinta ya rasu to don abubuwan da aka haramta ta yi a halin ta kaba to ya lizance ta a lokacin ta yi shi illa iyaka dai kawai tana da dama ta dawo gida ko da ko wannan tafiya ce to amma wannan tafiya ce ba ta fita daga gidanta ba tafiya ce ta ta dawo gidanta menene ingancin hadisin da yake cewa giba ta fi zina wannan ba hadisi bane babu hadisin da ya tabbata da cewa giba ta fi zina muna neman ƙarin bayani akan hadisan da suke ce manzon Allah yana sallar duha da waɗanda suka ce baya yi kamar hadisin aisha yaya za a haɗa tsakaninsu ai babu karo tsakanin abinda aisha za ta ce bata gani ba da abinda kuma wani sahabi zai tabbatar idan sahabi ya tabbatar da wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne ba a gida ba aisha ta ce ita ko bata gani ba tana baka labarin iliminta ne ita a ilimance a ganau ba ta ganin annabi yayi a gida ba amma nan ba shi ko kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba gaba daya kamar hadisin ta da na Huzaifa Huzaifa da yake cewa أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فأتيته فدعا بماء فأتيته bihi فتوضأ هذا hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je bolar wasu mutane yayi fitsari a tsaye in ji huzaifa yace na kawo masa ruwa yace a kawo ruwa na kawo masa ruwa ya alwala Aisha tana cewa ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fitsari a tsaye ba inna ma yabulu qa'ida kaga anan tana baka labarin abinda ta gani a gida shi ko huzaifa a hal a waje ne abin ya faru kaga kowa abin da ya faɗa gaskiya ne ita abin da ta ce bata gani ba haka din ne bata gani ba ba ƙarya ta yi ba ba ka ce ta yi ƙarya ba ta ce ba ta gani ba shi kuma ya bada labarin abin da ya gani saboda haka kowa ta bangaren abin da ya labarta gaskiya ya faɗa menene ƙarin bayani ko ingancin wannan hadisi da kuma ƙarin bayani a kansa wallazi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman muqsita fa yafsiru as-saliba wa yaqtulu al-khanzir wa yada'u al-jizya wa yafidu al-malu hatta la yaqbaluhu ahad wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ce na rantse da annabi ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa ya yi kusa ana dab da isa dan maryam ya sauka cikin ku yana mai hukunci mai adalci ya karya dukkan wani cross ya kashe alkhanzir wato aladai sannan kuma ya soke jizya wato haraji da abin nan kwastar duty wa yafidul mal kuɗi ya yawaita a hannun jama'a hatta la yaqbalu ahad har a zo ana ta ana ta ta abin nan neman mai karbar kuɗi a rasa a fitar da zakka a rasa wanda zai karba ana ta neman kai da shi ya tabbata a hadisi cewa an tambayi muawiya game da wani hadisi da ya ji sai ya kawo hadisin nan shahararre wanda yake bayanin waɗanda za a fara yi wa azaba mutum mahaddaci mawadaci da sadauki waɗanda ba su yi aiki da baiwar da Allah ya ba su ba don Allah a nan bayan mu'awiya ya kawo wannan hadisi sai ya suma malam menene bayanin wannan hadisin hadisin ya tabbata a cikin sayo muslim sai dai da kace ba mu'awiya ne yake ba da hadisin ba abu huraira shine ya shiga ga mu'awiya yana gaya masa hadisin haka ba shine mai ba da hadisin ba sannan kuma ba na iya tuna cewa su ma yayi na san dai yayi kuka kuka mai tsanani har suka tausaya masa menene ya tabbata a sunnar dangane da wanda ya kammala sabon gida kafin ya tare abinda ya tabbata shine ya faɗa abinda zai faɗa duk lokacin da ya sauka guri sabo annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya zo sabon guri ya ce أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لم يضره شيء وأعوذ بكلمة الله التامة من شر ma خلق annabi ya ce duk wanda zai sauka sabon guri sabon masauki ya faɗi wannan to ba abin da zai cuce shi a gurin furtuzi yake cewa na saba duk sanda na je guri na sauka wani sabon guri in yi wannan addu'a wata rana na je wani guri na sauka ban yi ba kuna mata harbe amma tara mutane a yi walima a ci abinci a yi wa'azi wannan bai baya ko a ce za a sauke qur'ani musamman masu za su sauke qur'ani a kawo wani gardi yi ta karatu ba ikhlasi saboda kuɗin da za a bashi karatun kuma ba ka'ida ya yi ta kwamfale yana karanta alkur'ani yana gaggatsa shi yana faɗar haruffan ba daidai ba kalmomin ba daidai ba yana aje wasali ba daidai ba saboda kaga an zo an gina sun an gina bid'a kuma sannan tubalin gina bida'a ba mai kyau ba saboda haka wannan daya daga cikin sunna ba laifi dan ka tare a gidanka ka gaici a yan uwan abokanka a yi abinci ku ci ku yi hira ka ce ka kawo su su ga gida wannan wani da'awa ce amma da zaka iya yi ta akan dukkan wani abin farin ciki amma kamar a ce akwai wani abu na musamman na addu'a da za a rataya shi da addini karatun qur'ani ko saukar qur'ani ko a tare ayi wa'azi saboda kawai zaka tare wai saboda kada ko kwankwamai ko iskokai su auka ko ka ayi gobara wannan duk baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ina son tsarin bayani akan maganar ibnu abbas akan kasaru da yace idan mutum idan mun yi kwana goma sha tara sai mu rika cikawa amma kasa da haka sai mu rinka yin biyar biyu biyu wannan maganar ka kara tabbatar da cewa ibnu abbas ya faɗi ta abin da ya tabbata a sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam a fathu makka yayi kwana 19 yana kasaru a tabuka ya kwana ashirin yana kasaru da dama daga cikin sahabbai sun furta cewa ko shekara za su yi matukar da ba da niyyar zama suka zo guri ba to za su yi ta yin kasar kamar anas dan cewa Ibn abbas ya takaita kwanakin kasar da kwana goma sha tara wanda yana buƙatar sake bincike baka faɗi wa ya ruwaito ba a ina ka karanta wannan Na kasar ba ta da wasu kwanaki matukar mutum ba da niyyar zama ya zo guri ba ya zo da niyyar wata bukata ce idan ya gama ta zai tafi to zai kasar ina neman karin bayani akan addu'a da Hausa wajen sujjada ba za ka yi addu'a da Hausa wajen sujjada ba sallah ibada ce wacce aka yi mata tsari keɓantacce wannan tsarin kawai za ka bi ba a yadda ka shigo da wani sabon tsari daga bangaren ka ba saboda ka ba a san cewa ana sirka wani yare a cikin sallah ba hatta abu hanifa da yace idan ba za ka iya fatiha da larabci ba ka yi da farisanci malamai sun yi ca a kansa aka mayar da maganarsa aka kushe ta ba a yadda da wannan ba abinda annabi ya nuna kabbara a hailala da tasbihi da kabbara za ka yi lokacin da baka iya karatun alkur'ani baka iya fatiha ba har lokacin da za ka koya amma ba a baka dama cewa ka karanta fatiha da yaranka ba haka nan addu'a idan za ka yi addu'a ga addu'o'i nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar ga wasu nan tili a cikin alkur'ani ka yi wacce za ka iya idan ya zan akwai wasu bukatunka da kake so ka furta su ka fito da su karara da sunayensu to sai ka hakura in ka gama sallar sai ka yi du'a'ul mas'ala bayan sallah ya halatta mun taɓa yin wannan maganar a baya saboda za zaka iya yi koda bayan ka gama sallah ba sharadi bane ka ce za zaka kinsa yaranka na Hausa a cikin sallah wannan ba daidai bane da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in